Cibiyar wanzar da zaman lafiya da adalci a Afirka wato Center for Conflict Solution and Justice in Africa ta ba da gwamnatin Najeriya wa'adin mako guda da ta gaggauta wa wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle da ke Kaduna Ibrahima Yakubu da dukkan kayayyakin aikinsa da ta lalata. A taron manema labarai da kungiyar ta kira shugaban kungiyar Suleiman Shaibu Shinkafi ya ce bai dace a ci zarafin 'yan jarida ba kasancewar su ne ido da kunnen al'umma. 'Yan jaridu su ne kare talakawa su ne ginshikin talakawa idan bala'i ya taso ko kuma aka ci haƙƙin mu ko kuma aka danne mana haƙƙi 'yan jarida su ne za su je su taimaka su yi ihu su yi magana a tare a hana. To yau ga su an zo su kuma su ake ci ma mutunci ba don komai ba saboda sun je yin aikinsu. don haka mu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba mu yadda da wannan cin zarafi da aka yi mu wannan dan jarida ba ultimatum muke so mu ba wannan gwamnati na sati ɗaya, mun ba ta sati ɗaya. ta yi kokari ta tabbatar da ta rubuta takarda ta apology ta ba yan jarida na wannan cin mutunci da suka yi mu wannan dan jarida bayan haka nan kuma su biya shi gadget hukumar yan sanda ta tabbatar da ta biya shi duk kayan na'urorin shi da aka lalata bayan wannan kuma a tabbatar da duk dukkan irin wannan al'amari na cin mutunci ba zai sake faruwa ba a wannan ƙasa ta Najeriya idan kuma ba a yi mana haka nan ba wallahi za mu je zanga-zanga sai mun tabbatar da duniya cewa lalle ga abin da Najeriya take ciki kuma ga abin da suke. Shugaban kungiyar Center for Conflict Solution and Justice in Africa kungiyar da ke kare hakkin 'yan Adam Dr. Suleiman Sha'ibu Shinkafi Ita mahajiya Hadiza Suleiman ta ce ‘yan jarida suke taimakon talaka shi ya sanya suka fito don kwatar wa Ibrahima ‘yancinsa. Duk wani talaka ya san rayuwan shi ɗan jarida na taimaka mai ciki saboda mai duk wani abu ya faru ga mutane talaka da ba su iya hukuma suka ga ba su iya ɗaukan ɗawainiyansa ba daga ɗan jarida suke zuwa su faɗi ɗan jarida ya watsa duniya surutu in yayi yawa sai ki gani har an samu wanda zai fito ya zo ya taimaka. To yau kuma aka ce su za a taɓa ai an taɓa mu. Shugaban ƙungiyar ‘yan jarida a Najeriya reshen jihar Plateau Yakubu Tadi ya ce kamata ya yi hukumomi su ba da kariya wa 'yan jarida ta yadda za su gudanar da aikinsu ba tare da tsoro ba. Ai ya kamata National President na NUD a tashi akan wannan magana. In ba haka ba yanzu ana duba zuwa 2019 me zai faru da 'yan jarida ana so a ba 'yan jarida tsoro kenan su ji tsoron aikinsu in an ci zalin mutane a nan in sun faɗa sai a ja musu abin da aka yi to nan ina za ta kai 'yan najeriya a ranar juma'a da ta gabata ne dai hukumomin tsaro suka damƙe ibrahima yakubu yayin da yake ɗaukan rahoton zanga-zanga tsakanin 'yan ƙungiyar shi'a da wasu al'umman kasuwar bacci a kaduna zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya Rabu na ya mai ba dan ku yan zari biyu ba ya ke ɗiban mai haɗau kai idan haka ne ne in kaɗa waƙar yan jaridu yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba mai fiɗi wawan duniya la yan jarida ba su ba wanda ya ɗauke su ba wallahi wani duniya la ko ƙarfe an sunanan kanar turwa sunanan duniya fiɗi sunanan yar da sunana amfani